Assalamu alaikum na sake dawowa. Suna na haifa kuma ni ɗaliban koyon kasuwanci ne. Shin an yarjewa mace wanda take musulma ta ringa yin darussa a gaban al'umma na da'awa? In tana sanye da hijabi? In kuma a'a, to wani mataki kenan za a bi? Na gode. Kanwata ta yi tambaya akan cewa shin mace musulma za ta iya ba da lacca na da'awa a gaban al'umma? Tana sanye da hijabi? To in dai za ta yi lacca ne a gaban al'umma wanda suke mata zalla to ba damuwa. Mata na masha Allah takan yi. takan yi lacca a gaban Dubai da ɗaruruwan mutane, amma mata a ɓangarorin wannan duniyan kamar su Saudi Arabia da Dubai, USA da ƙasashe kamar su Canada a ƙasashe da dama. To in har mata za ta yi lacca a gaban mutane amma wanda suke zallan mata to wannan ba wani damuwa. Amma dangane da yin laccan mace a gaban maza da mata ana cakuɗe. To akwai bambancin ra'ayin malamai, wato saɓanin fahimta duk da wasu suna tafiyan cewa mace za ta iya zuwa kamar nan inda ake tare maza da mata ta yi ta lakcanta. amma yawancin malamai wanda suka fi kusa da Kur'ani da Sunna sun ce mace ba za ta iya yin hakan ba matukar maza da mata ne kuma na yarda da wanda suka yi bayani na biyu me yasa saboda Kur'ani ya faɗi a suratul nur sura na 24 aya na 30 a gaya wa maza wanda suka imani kar su dinga tsawaita kallon su su rike mutuncin su a duk lokacin da namiji ya kalli mace duk abin da ya faɗo ransa kar ya tsawaita kallon sa to in har mace za ta zo tana bayani a gaban al'umma to su maza kar su tsawaita kallon su. da wani zai ce mun ko da ya kalli mace ba abin da yake faruwa da shi to sai in ci a kai shi gurin likitan mahaukata to in namiji ne yake yin wannan laccan kuma gashi mata suna kallo na ayan da ke gaba surar da na ko suratu nun sura na 24 aya na 30 maza masu imani kar su tsawaita kallo kuma su kare mutuncin su ayan da yake gaba a suratu nun sura na 24 aya na 31 a gaya wa mata masu imani kar su tsawaita kallon su kuma su dinga kare mutuncin su to yanzu binciken kimiyya ya gaya muna cewa idan namiji ya kalli na mace kallon idonsa yakan tsawaita in ka danganta shi da na mace in ta kalli namiji namiji ya fi saurin shiga shauƙin sha'awa in ya kalli mace fiye da yadda mata an ta kalli namiji shi sa da zaka samu makarantar zallan mata da zallan maza jarabawa su tafi kyau ya fi dan daidai da sauki wa namiji ya koyar a gaban maza da mata haka kuma ya fi sauki wa malami ya koyar wa mace ko koyar da taron mata akan na mace malama tana koyar da mazaje wannan a binciken kimiyya ne to kuma ko ana cikin wannan koyarwan kwa in shi dan yayi wani saka to ka iya kokari ka tsagaita kallon da kake yi to amma ita na mace ta fi karancin jure burgewa in kaɗa ta da namiji to saboda wannan dalilin shi sa na ce muku na yarda da malamai na biyun wanda suke cewa yin lacca a taron maza da mata wa mace ba amince ba a wannan dalilin ne ma tashar mu ta fis TV har za mu nuno mace ba ma nuna ta fiye da sakon uku wasu sukan tambaya su ce me yasa ba mu tsawaitawa minti biyar ko uku mu mun yi ijtihad ne kuma a haka ma sai kin shiga kafin mu nuno ki na sakon uku saboda kar ya bari wasu mazaje su ji daɗi to kanwata na yarda da jerin malamai na biyu to ya za a yi su yi da awan to ba wai dole bane namiji ko da mace sai ya zo ya yi da awa a gaban mutane to kanwata za ki yin da awanki ta intanet ta yanar gizo-gizo ko ki rubuta littattafai wannan ba wani damuwa yanda aka fi son a yi da awa namiji ya ma namiji dan uwansa mace ita ma ta yi ma yar uwanta na mace a wasu lokuta da ake samu namiji musulmi mai yada da'awa yana magana da macen da ba musulma ba kusa to yana yin da'awa to masoyin annabi muhammadu tsira da aminci ya ce idan namiji da mace suka kaɗai ta haɗaki su kaɗansu to na ukunsu shine shi ɗan to ni ma ba na yin da'awa ma na mace daga nisa ita a'a muna da cibiyar da'awar mu islamic research center a can a wurin iris muna da bangaren da maza da maza suke yin da'awa ma maza muna da na mata da mata zallan mata in aka samu wani matsalan da an kai mace ba za ta iya gamsar da na mace ba kuma in dole sai na yi magana da na mace to sai da muharram dole sai da matata a gurin ko kuma akwai kanwata a gurin ko kuma mijin matan ɗanta ko kanwanta hakan ma an tsaka ta kallo wannan shine musulunci kuma dole mu bi ka'idodi da dokokin musulunci a yi da awa amma kuma a tsarin da addini ya gindaya mata suna da rawa mai faɗi da za taka a bambai mata suna ma 'yan uwansu da awa fiye da yadda maza suke yi a majalisin mu na bambai mata sun fi karɓar musulunci fiye da ma mazan masha Allah a nan irf masha allah muna da bangarori da dama muna da masu kula da bangaren aure akwai masu lura da zamantakewa akwai 'yan bangaren kur'ani muna nan da su da yawa muna da lokuta masu zuwa darasin kwana ɗaya sati biyu ko sati haka kuma muna ba da darussa dubban mata suna zuwa masha allah amma mata suka yi wa mata darasi maza kuma su yi wa maza ina ganin amsa tambayan